لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط mutum baya gajiya da neman lafiya da dukiya da 'ya'ya da sauran abubuwan da suka yi kama da haka na daga ni'imomi idan kuma talauci ko rashin lafiya ko makamancin haka suka same shi to sai ka gan shi mai yawan ɗebe ƙauna daga rahamar Allah ne